والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشرين yau ranar asabar 22 ga watan ramadan 1437 hijiriya kuma yau muna 25 ga watan 6 shekara ta 2016 miladiya a wannan masallaci na Trela park a cikin garin port harcourt jihar rivers a kudu maso kudancin najeriya mun haɗu da 'yan uwa domin tunatar da juna da kuma a ta'awunu alal birri wa taqwa muna fatan Allah ya karɓi ibadunmu na azumi kuma Allah ubangiji ya yafe mana kurakuranmu Allah kuma ya haɗa mu akan alheri baki ɗaya kuma Allah ya sa dukkan abin da ake tanadarwa bayi na gari to mu ma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu a cikin wannan wata kurakuran da muke da su kusakuran da muke da su inda za su iya shiga tsakanin mu da rahamar Allah wanda mun aikata kullum muna cikin aikatawa kuma Allah ya yafe mana ya gafarta mana to ƴan uwa a irin wannan takaitaccen lokaci wanda mun tuna ne da mu saboda za mu koma can cikin gari wani street mu je mu gabatar da tafsiri a yau ma wanda yau ita ce jajiberunmu ta tsamiya akwai jajiberin kanwa akwai ta tsamiya to yau jajiberin tsamiya gobe za mu rufe tafsiri in Allah ya kai mu da rai da lafiya kuma mutane za su shagala da ittikafi da kuma ragowar ayyuka na da'a da muke fatan Allah ya karba wasu kuma za su tafi umara da sauransu to yasa a takaice zan yi magana a takaicen takaicewa ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iqtaraftumuha wa masakin wa amwalin iqtaraftumuha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullahi in kana aba'ukum in dai iyayenku maza da mata wa abna'akum in kana aba'ukum wa abna'ukum da kuma ƴaƴanku wa ikhwanukum da kuma ƴan uwanku wannan sune wa'anda tasilu bikum yasilu bikum yasilu bainakum wa bainahum an-nasb wanda nasaba ke hada tsakaninku da su wanda kuma su ne a ajin farko a duniya a kusa wajen kusanci da kai al'aba'u wal abana'u wanda a cikin ne ake su ne masu cin gadonka a cikin mutum goma sha biyar da za su ci gado tsakanin mutum goma sha biyar da za su ci gado a cikin maza da kuma mutum goma da za su ci gado a cikin mata gaba ɗaya eh, mutum ashirin da biyar ne masu cin gado goma da goma sha biyar to duka su ne waɗannan aba ukun wa abna ukun wa ikhwanukum wayanda babu a ciki kawai a zulwala wanda yake ma'abocin wala'i wanda ka yanta shi baya ciki ko wanda ya yanta ka almu'tik baya ciki sannan kuma sai mata ita kuma za ta zo da miji wannan ukun da suka fi muhimmanci a rayuwarka wanda idan mutum ma ya yi laifi a cikinsu ne za a samu wanda za su haɗa kuɗi su biya diyarsa to tare da matsayinsu wanda su ƙaunar da ake musu ƙauna ce ta ɗabi'a wanda ba wanda ya san da ya fara san iyayensa ba wanda ya san da ya fara san ‘ya'yansa ba wanda ya san ran da ya fara son ƴan uwansa wanda kuma wani lokacin ko rashin adalci mutum zai yi yakan yi ne a haƙƙin su wayannan ƴaƴansa da iyayensa da ƴan uwansa shi yasa Allah subhanahu wataala da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin kaga sai su ne wa'annan alwalida wal aqrabun su ne iyaye da ƴaƴaye da ƴan uwa su ake so lalle ka danna zuciyarka ka haƙura da soyayyar da kake musu kai adalci to wayannan in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum to sai kuma aka kawo cikon bangare na ƙarshe a cikin masu cin gado banda al-mu'tid su matan wanda asalin soyayyar mutum tatacciya wadda take faruwa bayan halittar mutum da haihuwarsa da girmansa tana tafiya ne zuwa ga abokin zamansa in namiji ne mace in mace ce namiji wanda da su ne kuke haɗuwa ku gina ‘ya'ya wanda kuma wani lokacin ma san mace na zahiri yana yin ɗagawa akan san wayancan gabaki ɗaya saboda dalili daga cikin dalilai to idan waɗannan guda hudun wanda su ne arkanul mahabbatu ta duru haulahum rukunin soyayya gaba ɗaya na kewayawa ƙarƙashinsu to wa ashiratukum da ‘yan uwanku danginku wanda su kuma a cikin dangin ake samun raguwar mutanen da sukan ci gado idan dalili ya kama a ciki ake samun al'amam ‘yan uwan mahaifi wanda su ma suna cikin asaba idan ba mahaifi ba kaka za su ci gado in ba mahaifi ba kaka to duk inda mahaifi yake dan uwansa na jini uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya zai tsaya a madadinsa wannan su ne ashira wayannan guda biyar ɗin sai kuma wa amwalin iqtaraftumuha sai kuma na shida shine dukiya wacce ka sha wahala ka neme ta don neman rufin asiri domin ka rayu a duniya rayuwar da mutane za su ƙaunace ka saboda yanzu in baka da dukiya sai ka faɗi daidai ma a ce ƙarya kake in baka da dukiya ɗan uwanka ma sai ya guje ka in baka da dukiya da yawa daga cikin ayyuka na addini kana kallo ana yi ba za ka iya ba an zo za a fita yaƙi manzo Allah ya kira ina masu dukiya su zo su taimaka sai aka samu wasu masu zuhudu cikin sahabbai wanda ba su da abin da za su bayar sai suka koma gefe saboda sun san ba ranar su bace ranar masu dukiyar suka bayar manzo Allah sama ya dinga neman waɗanda za su za a za a shirya su tafi yaki aka dinga rabarwa su kuma sun fita suna neman me za su samu su ma su kawo kasu zama ci ma zauna karshe ta kare ba dukiyar ba su samu kuma suka zo an rabar da abin da aka samu kuma gashi suna son fita yakin sai ya rasulullah a nema mana mu ma abin da za mu hau mu tafi gashi duk irin aljannar da aka faɗa amma ba su da abin da za su hau manzala sama yake cewa to ku yi haƙuri la ajid ma ahmilukum alai haka suka koma suna kuka tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam hazanan alla yajidu ma yunfiqun sun kasa samun abin da za su ciyar dan haka sai tafiya akai ba su daga baya sai Allah ya musu halacci ya musu kirki ya ba su uzuri ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم to sai kan nemi kuɗinka ka tara domin karka mutu ka bar ‘ya'yanka a cikin wulaƙancin da za su tozarta bayan katabi domin kada ka je ka ci haramun a kama ka a wulaƙanta ka domin babu kamar yadda mai waka ya ce ita ce take sa mugun tunani mai sa mugun tunani walla babu tana da muni ba ta da daɗi to sai ka sha wahala kuɗin nan ka tara su ga su kana kallon su to sai Allah ya sa su a cikin abubuwan da ake so wa amwalin iqtaraftumuha dukiya kala biyu ce akwai abin da ya kira at akwai abin da ya kira at-talit at ita ce dukiyar da kai ka neme ta da kanka ka bi dare ka rana rani da damina ka nema a garinku ku ka bar garin kai asara ka ciri ba har ka tara ta wannan ita ke kira at-tarif talit kuma ita ce wacce kai ma tashi kai ka ganta kawai aka ce maka wannan ita ce dukiyarka da aka gada maka ita wa ma zalat tashrabil khumura wa lazzati wa bai'i wa infaqi tarifi wa matladi ila an tahamatni al ashiratu kulluha ufridtu ifrad al ba'ir al mu'abbadi tarif dukiyar da ka tara to tana da muhimmanci ka ta fi shiga ranka yawanci dukiyar gado akan iya wulakanta ta a tozata saboda kai baka san ciwon ta ba to shi sai Allah ce iqtaraftumuha da kuka tsururuta kuka samu wa masakinu tardawnaha da kuma gida wa tijaratan takshawna takshawna kasadaha na bakwai da kuma kasuwanci wanda ka tsaya kai da fata kana jin tsoron durkushewar kasuwar da kuma tasgaro wanda duk abin da aka ce wannan shine jarinka in kamfani ne za a ga mutum anan yake yi ne akwai mai kuɗin da aka ce duk kullum ta Allah a kwanakin mako yana awa goma sha takwas yana aiki a kamfaninsa 18 hours kuma yana ɗaya daga cikin multibillionaires da muke da su a Najeriya amma yana mutunta wannan kasuwancin nasu wani ya ce wata rana an bashi takarda je ya same shi je ya same shi a head office ɗinsa ana sallar tarawihi da azumi can ana tarawihi shi ba zai iya yin tarawihin ba sai dai raka'a biyu ya fito izo izauna akwai mutumin da ya yi bukin ɗinsa yana so ya ganshi sama da wata shida sai a lokacin ya samu dama amma yana ganin kai an miko mai waya yana cewa ci gaba da magana wannan ma ya ci gaba da magana saboda ya mutunta business ɗinsa wani ma sallah ma barinta yake baya yi yadda ya kamata to wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha da kuma gida wanda ka yadda da shi cewa lalle nan ne makomarka ka gina shi da kuɗinka na halal ka siye shi ko kuma ka dinga wahala ka duba yadda gini yake shiga zuciya wata ran habbarin kasuwar taka kake ma ka bar wata maslahar ka kaga mutum zai tafi Haji ya san in ya je Hajji nan aljanna zai nemo amma gaskiya gini nake sai na gama ka ganshi shi kullum yana hanyar site zuwa da dawowa ya gama gina gidan ya gyara ya koma izo itare a cikin sa sai gidan ya shiga zuciyarsa to wannan abubuwan guda takwas su ne fundamental abubuwa da ɗan adam yake son su wanda ba abu na tara kuma bayan su a dai abubuwa na duniya to Allah ya san da su ya san ƙaunar da kake musu kuma ba a ce ka ka ƙaunace su ba amma Allah ya ce ka auna kaunar ka ga in ta zanto a habba ilaikum min Allah ka ga shin da wa'annan abubuwa takwas ɗin da Allah wanne ka fi so wa rasulihi ka auna ka ga tsakanin wa'annan abubuwan guda takwas da annabi sallallahu alaihi wasallam wanne ka fi so wa jihadin fi sabilihi ka auna tsakanin abubuwa takwas dinnan da kuma kare addinin Allah da makami ko da kalma ko da dukiya wanne ka fi so to in har ka ga cewa wa'annan takwas din sirrin jaye wannan ukun to tarabbasu hatta ya Allahu bi amri shikenan kukan kun gama yawo in dai haka ne dabi'a sai ku zauna ku jira sai Allah ya zo da azabar da za ta halakar da ku sannan ba za ku ƙara jin daɗi ba har abada domin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai kamar yadda ƙarashin ayat ta ce to anan Allah da manzansa san Allah da manzansa na cikin bautawa Allah kyakkyawar bautar da kai ka san haka Allah ya aiko manzan Allah ya ce ai sallah kayi ta yadda ya kamata azumi kayi shi yadda ya kamata addu'a kayi ta yadda ya kamata qiyamul layl kayi ta yadda ya kamata kayi ikhlasi ka ba da zakka in ka tara dukiya ka je hajji kayi bisa tsarin da Allah da manzansa suka yi umarni da ayi kayi tauhidi ba shirka to lalle ka ba wa Allah haƙƙinsa sai kuma ka jira shi kuma abin da zai maka kaunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sansa da mararinsa a cikin zuci da jinsa ta yadda in aka faɗe shi zaka ji ba wai kamar an faɗi kowa bane kun san mu abin da muke cewa wai kawai san annabi shine masa biyayya haka muke cewa yawanci kuma kuskure ne wannan gaskiya kuskure ne babba ka ce wai san annabi kawai shine masa biyayya abadan da haka ne za ga mutum ana karanta tarihin annabi yana whatsapp ɗinsa abin sa ba ruwansa ana karanta tarihin annabi amma hankalinsa yana kan inda yake so a gama ya tafi ko mutumin da za a tashi a ce jama'a manzon Allah sallallahu sallama shi kuma sai ya tashi ya kama hanyarsa kuma ba wani uzuri ne da shi ba Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa da wuya rana ta fito ta faɗi in yi bacci in tashi ban yi mafarkin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ruwa ya ce wa Anas ya qulu zalika wa ainahu tazrifan Anas yana faɗa wannan magana yana kuka me yasa yake kuka saboda tuna manzan Allah ne da irin goma ta arziki da Allah ya masa a ce kalla ma murru lailatun illa wa ana ara fiha habibi muhammadin sallallahu alaihi wasallam idan innaka lafi khairin azim salman al-farisi yake cewa abtani thalathun wa adhakani thalathun abubuwa uku in na tuna su suna sa ni kuka abubuwa uku in na tuna su suna bani dariya to cikin abubuwa uku da suke sa shi kuka na ɗaya ce firaqul ahibbata muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa sahaba in na tuna wai annabi ya mutu baya nan yanzu shikenan in ya dinga kuka sai an yi jinyarsa ya shiga rashin lafiya kenan shi dai he is allergic to tuna annabi sallallahu alaihi wasallam spiritually in dai ya tuna annabi sallallahu alaihi wasallam baya zama kuma shikenan sai an dade bai dawo daidai ba sayyidina abubakar da manzo Allah sama ya rasu da sallah ta zo zai yi hudu ba manzo Allah ya rasu a watan Rabi'in al-Awwal Rabi'un al-Thani Rabi'u thani Jumada al-Ula Jumada al-Thaniya Rajab Sha'ban Ramadan yazo da Shawwal yazo aka samu sayyidina Abubakar minbari a inda manzo Allah yake hudubar Idi yana zuwa wajen da ya cire manzo Allah sama faduwa ya kasa yin hudu ba sai da aka canja masa waje saboda wajen yayi masa haiba sanda manzo Allah sama zai rasu gaba ɗaya sahabbai fita suka yi daga hayyacinsu ba dan Allah ya dawo da sai sayyidina Abubakar hayyacinsa ba da darsuwan manzon Allah sallallahu alaihi da shikenan al'umma ta shiga cikin halaka sai na Umar ya zara takobi dama shine ya fara shigowa su sufi da wani sahabi domin sun bar shi ranar Lahadi jikinsa ya tsananta kowa ya tafi dai ba hope saboda suna yawan zuwa su duba shi suna shigowa ita kuma na Aisha ta ta fahimci ya rasu domin yana hannunta ta ji yana cewa fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la kuma ta ji ya ce duk wani annabi kan ya mutu sai an bashi zabi in ya zabi ya mutu to in bai zabi ya mutu bai ya zauna ta ce to ni yana hannuna tsakanin wuyana tsakanin baina haqinati wa zaqinati tsakanin kirji cinyoyina da kuma kirjina ta tallafe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka a jikinta ta ce kawai na ji yana cewa gwanda in tafi wajen makwabci wanda yake mafi ɗaukaka ta ce sai na san manzan Allah bai zaɓe mu ba don haka da ya cika ranar litinin matan annabi sallama wa'anda suke nan sun leko sun tabbatar da manzan Allah su ya rasu sai na Umar yana shigowa shi da wannan sahabin ba wanda yake so a ce manzan Allah ya mutu kuma ka san za ka duba mara lafiya kana sha'awar ina ma dai ko ka san zai mutu kai burin ka shine kai ya mutu suna zuwa suka ga yanayin manzo Allah suna zuciyarsu ta ba su amma kowa ya kasa faɗa sai shi ɗaya sahabin sai ce ai mata rasulullah manzo Allah ya mutu na Umar ya ce kai in kuntu la'araka min kai fa ma ina maka ganin munafunci anya ba munafiki ne kai yace to wallahi in ka ƙara cewa ya mutu sai na kashe ka me yasa saboda tsabajar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙari ne akan biyayya biyayyar tana nan ita ma ba abin da ya mata ciwo shi yasa sai na umar ya zara takobin sa ya dinga zagayawa yana wallahi duk wanda ya ce annabi ya mutu sai na kashe shi so ya fita hayyacin sa soyayya ce ta huce yadda kake sai na abubakar Allah ya kare da a gare shi da sai da na umar bayan rasuwar manzo Allah sosa a shekara biyun nan da sai na abubakar wanda he was very busy rayuwar cike-cike da commitment na farfado da yanayin addini amma duk da haka yana samun lokaci ya ja hannun Umar ce ta'ala li nazura umma aymana kama kana yazuru ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam zo mu je mu ziyarci ummu ayman dan annabi yana ziyartar ta mutuna annabi yadda yake ziyartar ta sai su tafi suna zama a ɗakin ta sai ta fashe da kuka saboda ta tuna da su uku suke zuwa yanzu kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa tun da rayuwarsa in suka tuna zai mutu fa ba a zaman lafiya ibn hibban da imamu ahmad sun rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aiki mu'azu yaman a komawa ta ƙarshe da mu'azu yaman za Allah ya rike hannunsa za su tafi yana tafi a kafa mu'azu yana kan abin hawa mu'azu ya ce in sauka ka hau manzo Allah ya ce a'a ya ce to in sauka mu tura abin hawan sai mun rabu in hau manzo Allah ya ce ba za ka sauka ba ba zan hau ba kuma mu tafi a haka ni ma in yi aikin Allah an taka ana tafiya sai manzo Allah ya ce ya mu'az mun san manzo Allah yana son mu'azu dan jabal yace saura kiris ka dawo sai ka tarar da bana nan sai dai ka huce a nuna maka gidana a nuna maka masallaci na a nuna maka kabari na mu'azu yana ji sai ya fashe da kuka ya dinga kuka ya dinga kuka fa ba'a fa baka mu'azu khash'an a wata riwaya jash'an ya dinga kuka sai da manzo Allah ya rashe shi ce la tabkiya mu'az kada kai kuka domin kuka bai cika zuwa da alheri ba to shi yasa ko wani abu suka gani yana da alaka da shi suna bashi muhimmanci Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi Allah ya kare yadda a gare shi kafin ya rasu ya tarar da akwai wata kwalba a gidansa ta turare wanda lokacin mahaifiyarsa um Muslim in manzo Allah ya zo gidanta yana bacci in yi gumi haka saboda zai zufa saboda zafi sai ta zo da kwalabar sai ta zo daidai inda kansa yake sai ta dinga tatse gumin a haka ta cika kwalabar ba a taba samun turare mai kanshin wannan kwalabar ba kuma har bayan rasu annabi sallallahu ana sirka wannan turaren a nemi tabarrakinsa kwalabar mata to a ciki yanda take katsa gumin sai ya zanto gashin manzo Allah sama ya fada cikin wajen bayan rasuwa na sallallahu kwalabar tana nan da mahaifiyarsa ta rasu ya ɗauke kwalabar ya ajiye ta wannan gashin ana dan Malik sai ya ce da su ibnu Sirin ya ce to in na mutu da zaran na mutu in kun tabbatar an mun wanka za a sa ni an za a sa alkafani na ka ɗaga harshe na ka samun wannan gashin a ƙasan harshe na dan ba zan iya rasuwa ba wani abu na annabi ba tare da yana waje na a ɗaga harshensa a sa masa wannan gashin na manzo Allah wannan ba so ba kauna bace tsabagen kauna ce ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to haka sahabbai suke haka tabi'ai kuma suke akwai wanda in suka zo madina in za su bar madina kamar zuciyarsu ta fita muku yanzu kana zuwa madina ma kuna hirar siyasa kuna zage-zage kuna musu a madina ba garin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kai a kabarin annabin ma da an dan shiga an dan yi raka'a biyu a rauda in an samu ma raudar an fito a cikin haramin za a zauna ana maganar APC da PDP ana maganar harkar kasuwanci mutum ya miƙe kafarsa yana jin daɗin sa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa ya da salaf ba haka suke ba Imam Malik ibn anas Allah ya ji kansa da rama ya rasu shekara ta 179 bayan hijira lokacin da ya je hajji sai ya ji labarin an ce ayyuba sikhtiyani ya zo hajji shi kuma ayyub ibn abi tamima kaisan as-sikhtiyani ya rasu shekara ta 135 ɗaya daga cikin gaggan malamai ne waɗanda suka zauna da manyan tabi'ai wanda kai tsaye yana rawaito hadisan manzan Allah sama daga manya-manyan tabi'an da suka zauna da sahabbai shi kuma malamin su imamu maliki wanda a duniyarsa ba kamarsa. akan tafi hajji don a haɗu da shi kawai a yi ruwayar hadisi a wajensa imam malik kuma gashi ya zo masa har gida a bagas amma da ya zo zai karɓi hadisi a wajensa sai tarakta shi ayyub dama mutum ne mai kyakkyawa bayan kyau ga gashi mai kyau kuma yana gyara gashin ya masa ya naɗe shi haka irin yadda da ka gan shi ɗan gayu gashi sutura ta ne masa kyau in ya sutura ba malik ya leko sai ya ganshi sai ga kamar irin alhazawan nan ne wannan dai bai yanayin malamai ba gaskiya sai ce kai Allah ba zan karɓi hadisin annabi a wajen irin wannan mutumin ba zai yi ba gaskiya sai ya fasa ana ta masu hadisi suna ta sun ɗau ruwaya a wajen ayyub malik ko kulawa bai ba to ayyub ya yi hajji ya kai su arba'in a hajji ta biyu wacce imam malik ya gamu da shi bayan an yi hajji ya ƙara garzayowa don ya karɓi hadisi a wajensa sai da ya matso kusa da shi sai ya tarar a ah, har yanzu dai irin dai ɗabi'an nan ta da da ya ganshi shi shar da shi ka san yawanci tun da malamai ka fi ganin sa a cikin yanayi na takura da wahala saboda karancin abin hannu amma ba kowane malami ne zai zama haka ba kuma malik ya sake cewa kai shi wannan fa bai gamsu da shi ba tukunna a zuciyarsa ka ji ma wai hadisin annabi ma sai an tace an gawa a wajen wa za a karɓa. yasa ibn asakir ya rawaito cewa inna hadha al-amra dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum addinin nan hadisin nan addini ne ku tsaya ku ga a wajen wa za ku karba tukun ba kowane mutum ne zai zo ya baka ilimin tsantsan addini ka zo ka karba a wajensa ya kamata tukun ka ga akwai addinin a kamanninsa to a hajjin ayyub ta karshe wacce daga ita bai ƙara hajji ba sai malik ya gamu da shi aiko malik yana gamuwa da shi bai dai hakura ba dai isa ke tahowa sai itar da shi ya zauna a nan inda rijiyar zamzam take a da wadda kamar shekara goma sha wani abu an cike ta yanzu a daidai gaban hajar al-aswad kofar da idan ka hau sama tana dama kenan hagu da an ka kalli ka'aba kenan tana dama da kofar bani shaiba wacce in ka shiga zaka fada wajen marwa to a wurin nan nan ya gaba da ayyub ya zauna an sa masa kujera ya fara hadisi to anan ne fa imam malik ya ji da zara ayyub ya ce qala rasulullahi sallallahu sai ya fashe da kuka baya iya karasawa in ya tuno manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik ce a'a ashe na tafka kuskure mutumin da yana matukar kauna annabi sallallahu alaihi wasallam sai imam malik ya je tankwashe kafa kuma ya dauki ilimi saboda ya tabbatar da daga cikin alamomi na sikirinin da ake wa mutum a tabbatar da shin wannan yana da imani a ga yana kaunar annabi kuma sallallahu alaihi wasallam aga alamar kaunar tana bayyana a yanayinsa Bilal ibn Abi Rabah ya daina fakiran kiran sallah lokacin da manzo Allah ya rasu saboda idan ya yana kiran sallar yana fita hayyacinsa domin wato ainihin idan ya hau kan mimbarin in ya ce ashadu anna muhammadar rasulullah sai ya shiɗi da dole ya ritaya ya ma bar madina saboda zaman madina yana ta kallon manzon Allah ga kabarinsa ga gidansa sai ya kamar in ya fito zai gan shi ya kasa zama dole sai sai na Umar ne ya ɗauko Abu Mahzura Sa'ad al daga Quba ya masa taransifa ya dawo shine ladanin masallacin manzon Allah shi kuma Bilal ya ce kawai a rubuta sunansa cikin wanda za su tafi jihadi tun lokacin sai na Abubakar sai na Abubakar ya kirawo shi sai na Abubakar yana da siyasa baya barin na kusa kusa da Annabi su yi nisa da haka al-khulafa al-arba'a gaba ɗaya al-asharatul mubashirin lokacin sai na baka duk da yadda sun yi nisa da shi ba yawancin su lokacin sai na umar suka yi kaura amma sai na abakar yana nan tare da umar da usman da aliyu bai yadda sun motsa ko ina ba da talhatu da zubair suna nan ba su fita ba to yana bilal yana ci wanda sai na abakar bai ya retainer ɗinsa bai yadda ya matsa ba wanda ya sai yana da matsayi a wajen annaba baya barin sai tafi kawai bilal ya zo ya rubuto application ya ce yana so a sa sunansa a cikin da za su tafi yaƙi sai na bakar ya ce masa a'a ba za ka tafi ba saboda yana tsoron in aka kakkashe masa irin wa'annan suwa za su ba su shawara bayan annabi ya rasu ya yadda da su kuma ran bilal ya ɓaci ya zo gaban sai na abubakar ya ce to tambaya ce nake so in maka shin wai kasiye siye ni ne dama lokacin daga wajen umayyatu bin khalaf dan ka ci gaba da juya ni ko ka siye wa ka siye ni dan Allah ne da manzansa yana baka ya kuka ce na siye ka dan Allah da manzansa yace to in dai dan Allah ne ka bar ni je in yi aikin Allah suna baka ya ji ba shi da wata hujja ya sa hannu ce a tafi a sauka lafiya Bilal ya tafi kuma aka tafi da shi da shi aka yi ta gumurzu sai da aka kusan shekara goma suna can bai dawo ba ran da Allah ya sa aka buɗe baitul maqdis aka karɓe ta daga hannun kiristocin wannan wajen suka ce sai sai na umar ya zo da kansa abu ubaida ya zo ya ɗau sai na umar suka tafi a lokacin musulmai suna munna aka ce da sai na umar da Allah ya sa bilal ya yi kiran sallah sai na umar ya kira shi ya ce jama'a sun ce suna so su ji ka maimaita kiran sallah an ce an daɗe ba a ji ranar da aka yi kuka irin wannan ranar ba saboda tuna manzan Allah sama da aka yi saboda lokacin annabi titirka jibilal yana kiran sallah to kaji da suke kauna su take firi falo suke kauna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akan manzon Allah suma wani abu ya same shi suna iya bada rayuwarsu Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah ta Allah ya kara yadda a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya aiki wasu sahabbai guda goma su je su bi diddigin abin da yake faruwa a makka shin akwai yunkurin ka masa farmaki ko babu su goma sai ya naɗa musu asim ibn bishir allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce to kai ne amir ɗinsu to suna cikin tafiya bayan an yakin badar ne suna tafiya suna tafiya to kawai sai da suka zo tsakanin makka da Usman. wani gari ne bayan kabar madina to suna wajen usfan to sai wasu wasu ƙauyawa na ƙabilar banu lahayan su kuma arna ne ba musulmai bane sai suka yi musu kwantar bauna mutum ɗari ko ɗari biyu ya zo duka a cikin sahih bukhari kawai sai suka ga an yi arrestin ɗinsu kuma su goma ne ga mutum ɗari biyu ya za a yi kenan kawai sai wa'annan ƙauyawan sai suka ce to kamar kidnappers kenan sai suka ce to abin da muke so da ku ba abin da za mu yi muku amma ku yadda dole ku shiga ku biyo kuna ƙarƙashin mu kuna ƙarƙashin mu Asim ibn bishr ya ce me kuka ce suka ce muna ƙarƙashin ku ya ce yaushe kuka taɓa ganin musulmi ya siyar da rayuwarsa ya zauna ƙarƙashin arne ba zai yiwu ba suka kaɗa suka raya suka ce to a musu aka yi kiki kaka aka yi kiki kaka sai da aka kashe mutum bakwai har ciki har da shi amir din nasu Asim ibn bishr mutum bakwai akan manzala ya aike su suka ga akan su sallama kansu a iya matsa musu lamba ma har a ji wani asirin manzala sama gwanda su mutu mutum bakwai suka mutu ya zama saura Khubayb ibn Adi da Zaid ibn da da kuma wani daga cikin sahabbai ya zama saura mutum uku kenan to su sai suka ga ba yadda za su iya sai suka yi saranda sai suka tasa su aka tafi ana cikin tafiya an yi nisa kenan kawai sai wannan mushrikan suka tsaye da su suka ce kai mun ma fasa kowa ya kwance zaren da ke jikin kwarinsa aka kwakwance suka haɗa zaren kawai suka ɗaure suka ce kun zama bayi wannan ɗaya cikon sahabin ya ce na rantse da Allah tun da kuka yaudare mu anan ba zan kara ku ba sai dai ku sayan da za ku yi da ni aka buga aka buga ya daka aka dake shi har aka kashe shi kun ga sadaukar da rai kenan akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabagen kauna shikenan sai ya zan aka tafi da zaidu bin da sinna da Khubayb ibn Adi sai aka yi makka da su suna zuwa makka to shi Khubayb ibn Adi akwai wani bakurai shi da ake kiransa al wanda shi kamar a iya cewa gang leader ne kuma kamar shine shugaba ne na Kwan family a makka noble family kuma to ya fito ya yaki annabi a ranar yakin badar khubayb ne ya kashe shi su kuma sun san khubayb tun da dama can ya zauna a makka ai sun san shi kuma labari ya je wa iyalansa cewa Khubab ne ya kashe shi kawai sai suka ji ana tallan bawa sai suka kyalla ido suka ga Khubab ne sai suka siye shi a wajen kauya wannan kun ga shikenan abin nema ya samu matar dan sanda ta haifi barawo shikenan sai suka kama shi sai suka killace shi to ya zauna tsawon lokaci a trial a wajensu a makka suna ba shi abincin da suke so amma wata mata ta ce wallahi cikin matan da suka suke na kabila ta ce muna hango nono da dushe na inabi a cikin inda aka ɗaure shi kuma a lokacin zaka kewaye maka ba ka samu inabi ko ɗaya ba amma shi bamu san daga inda ake kawo masa to ƙarshe kawai abu ɗaya suka ce masa suka ce to za mu kashe kai ce to bismillah ko iya suka ta soke sa suka fito daga harami sai da suka zo tan'im masjidu aisha aka je aka kafa kututturen dabino aka kamo shi aka kashi a ɗaure sai aka ce to abinda muke so da kai abu ɗaya ne ka ce ina ma dai muhammadu ne a wannan yanayin in ka faɗa aka kawai mun sake ka ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa da a ce ƙaya ta soki annabi Muhammadu sallama gwanda kan ta soke shi ne ku yi min abin da za ku suka ce irin tuktal za mu kashe ka ya ce to ku kashe ni amma kan ku kashe ni ku ba dama in yi nafila raka'a biyu suka ce to kai kun san kafiran da ba irin na yanzu ne. su kafiran da suna da ɗan nau'i na musamaha suka bar shi nafila raka'a biyu shine wanda ya fara sunnanta nafila raka'a biyu min man sabran yana idar da nafila raka'a biyu ya manta da iyalinsa ya manta da kowa ma kawai abin da ce ya kallo hanyar Madina yace Allahumma ablig nabiyyaka minni salam Allah ka gaishe min da annabi damuwarsa ɗaya kawai zai tafi ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ablig nabiyyaka minni salam sannan kawai sai aga yana dariya aka ce sai kawai aka je yana rera wasu baituka yana walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dinil ilahi wa in yasha yubarik ala ashla'i ala a'tabi shilwin mumazzai yace walastu ubali hina uqtalu musliman eh na ruwa na dan an kashe ni ina musulmi ban damu ba ala ayi jambin kana fillahi masra'i ko ta dama ko ta hagu zan fadi ni kawai a kashe ni in shi ne manzon Allah shine a zuciyarsa lokacin da aka yi aka kulla yan wantaka a Madina manzala sama ya kulla yan wantaka tsakanin Ansar da Muhajirun Abdurrahman ibn Auf an hada shi da sa'ad ibn rabi kun san kissa da yace ka zo in baka mata ta ɗaya ka aura in baka fuloti na in baka gona ta in yi maka kaza da yace a nuna min kasuwa to shi wannan sa'ad ibn rabi din Allah ya ƙara yadda a gare shi wato lokacin da aka zo yakin Uhud har da shi aka kutsa yakin Uhud a rayuwarsu ba abinda ba su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda inda irin mu ne shikenan sai su hakura kawai za su shiga aljanna amma an fito jihadi da su aka fita da kan sakalinsa ya buga aka dakar ya daka aka dakar ya daka annabi sallallahu yana da halacci duk bai manta da su da aka zo lokacin an duba casualties da irin asarar da aka yi mazala ya ce ina sa'ad ibn rabi aka ce ba a ganshi ba ku duba yana cikin gawawaki aka duba ana ta duba sai da aka ce can nesa aka tarar da shi a kwance a cikin jini bai mutu ba aka ce manzon Allah sallallahu ya ce a zo da kai ya yunkuri ya ce ina ba zan iya ba ya ce duba jikina nan suka ce goma sha biyu wacce kowace suka ɗaya ta kai ta kashe shi ya ce wa innahu qad unfizat makatiri ya ce kuma an same ni a inda zan mutu misali ko an taɓa kafan zuciyarsa ko an huda masa ciki yana dai jiran kawai ta Allah ta kasance ni ɗaya da yake kun san shahidi baya jin zafin mutuwa ya ce amma ina da sako ɗaya ka gaya wa manzo Allah sama ina gaishe shi a filin yaki ba yace kuma ka gaya wa ƴan uwana mutanen Madina la uzra la uzra lakum inda Allah wallahi ba ku da abin da za ku ce da Allah ranar gobe alkiyama in kutila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayya in dai kuka bari aka samu ɗaya daga cikin ku da ragowar ransa kuma an kashe annabi ka gaya musu sako na zuwa gare su kenan sai ya faɗi ya mutu to wannan shine soyayyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shi yasa idan aka ga masu rawaito hadisan manzo Allah sama tun a wancan lokacin sai ka ga haukan da ake musu wani al'imam imam waye sa'ad bin waye at-tasturi ko a tustari wanda ya rasu shekara ta 285 zuwa da 90 dai haka Sa'ansu su abi daud ne Suleiman bin al-Ash'as as abu dawud ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da biyar shi ya ɗan haura rasuwar abu dawud da kusan shekara goma ko kusa da haka to lokacin nan yana shi dai a iya sa bai san wani mutum a cikin marawaitan hadisi da ya kai abu dawud ba wanda yake da sunan ya zo inda abu dawud yake ya kalle shi ya ce kai ne abu dawud ya ce eh. suleiman bin al-ash'as kai ne ka cika duniya da hadisan annabi kake rawaito ya ce alhamdulillah ya rasa me zai masa shi ko wannan mutumin daɗi ya ishe shi sai ce arini lisanaka alladhi tarwi bihi ahadith rasul ya ce da Allah ina harshen da kake rawaito hadisin manzo Allah na in ganshi ni kuwa ana fito da harshen ya kama harshen yana tsotsa mutane suna ta kallon sa to shi a ganin sa ya rasa me zai masa nema ya ga yayi abin da yake kamar soyayyarsa da annabi ta fito karara to dole sai kana jin mararin a cikin zuciyarka kuma a ganka kana mutunta dukkan abin da yake da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana hadisi ana sira a cikin masallaci kai kuma ka miƙe kafan ka dan kishin gida jira kake kai kawai lokacin sallah ya a kira sallah a tashi ana kuɗuɓa juma'a ko ya bi ko tarihin annabi ake yi inda liman ya ƙara minti biyar Allah Allah kake yi wannan liman din me yasa ya ƙara mana kai ba wannan ne a gaban ka ba kai dai abin da yake gaban ka shine a gaban ka amma yanzu misali da aikin gwamnati kake yi sai aka ba over time ba so kake a tashi ba so kake ka gani nawa za ka kara don ka samu kuɗinka in aka zo lokacin zahama lokacin da ake harkar hada-hadar kasuwanci da ciniki ana cin kasuwa a lokacin baka damu da yaushe za a tashi ba kai dai me za ka samu to haka zalika dole in dai da gaske ne kana son annabi sai an ji haka kake a zuciyarka to sannan abu na biyu kuma in ka zama haka kuma ba ka masa biyayya to ka zama zindigi dole kuma sai ka bi shi domin a banza ka ce kana son sa kuma sannan a zo a same ka a wajen sunna safan ko fankan faya wannan kuma kayi ta banza duk da dai ba na gari a kashi balle a ce gwanda wanda ya bi sunna bai nuna soyayya ba duk dai kowa yana cikin matsala in dai ɗaya kai wasu dole sai an haɗa biyun a lokaci guda kuma lokacin da ahlus suna suke kira a yi wa annabi da'a wai saboda sun zurutun ƙaunar da ake masa ne za a yi masa da'a da haka ya zama wajibi mu tashi mu sake muraji'ar shin da gaske muna son annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ma san sa manzala sama yana cewa inna ashadda ummati hubban li nasun yatuna ba'di ai mutanen da suka fi ƙahunata ma wasu mutane ne da sai bayan na tafi za su zo yawaddu ahaduhum law ra'ani bi malihi wa ahlihi Ɗayansu zai zo ya ce shi wallahi ya bada komai nasa akan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam gani ɗaya to yanzu ba za mu iya ganin annabi sallallahu alaihi a duniya ba ya riga ya koma zuwa ga Allah amma muna fata Allah ya sada mu da shi ranar gobe alkiyama Allah ya cakuɗa mu da zunzurutun ƙaunarsa kuma ya ba mu ikon yin aiki da sunnarsa domin su wayannan magabatan kuma duk da muka faɗa to kuma in ka zo wajen aiki da sunnarsa sai ka ga kuma su ne akan gaba amma mu na yanzu kawai gani suke in suka yi waka suka ce ya rasulallahi tafiya ta bege abinci na bege to aka kake ci kenan da begen ba begen ne yake samun abin nan ruwan sha na bege komai na bege bege waka ta yi tuwo ta miya ta abinci to ashe kai kada ma dan cuwa-cuwa ne ma kai kenan ko ka zo ka dinga kawai kana yaban annabi kai ka ce ka samu wata budurwa kana yaban ta mai fararen idanu to me zaka fa'idanci da shi da fararen idanun annabi sallallahu alaihi wasallam waye tafi ma inkari hatta arnan da suka zauna da shi sun yarda da wannan to tahsilul hasil kenan in yaban nasa zaka in ka iya ka kware ka irin yadda su Hassan ibn Thabit suka yi ba laifi duk kai ka yabe shi ka faɗi irin abubuwansa da ake faɗa amma kuma shin kana yi masa biyayya ko baka yi masa biyayya kuma kakka kuskura ka saba wa Allah wajen yaban nasa wani ta wasu na ganin wai mun zurfafa a yabanka me muka yi a yabanka ba mu san komai ba zurfafawar da kuka yi shine kun yabe shi da sifofin Allah kun ce annabi yana ganin abin da yake fake kuma mu Allah ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kuma daga cikin ka'idoji na shaidawa babu an babu annabi Muhammad ma'aikin Allah ne shine dole ka takaita a iya abin da ya koyar wannan shine hakikanin san annabi sallallahu alaihi wasallam wa jihadin fi sabilihi sai kuma addinin musulunci ya zanto cewa duka daidan ɗinka da kaiwarka da komowarka da shigarka da fitarka da rayuwarka gaba ɗaya ta ta'allaka akan ya za a addini ya ci gaba wallahi duk da muka zanto mun saki addini mun kama rayuwarmu ta duniya to mun shiga cikin kaskancin da ba za mu taɓa fitowa daga cikin kaskancin ba sai mun komawa addini annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sauban yake cewa idza tabaya'tum bil'ina in dai kuka koma cinikin riba al'ina shine ka siyo kaya ka bawa mutane bashi ka ce to za ku biya ni kaza lokaci kaza ka dora ribar ka ai wannan ba matsala amma kuma sai an jima ya ce to wa zai siyar min da kayan nan kaza sai ka siya da kasar da abin da ka siyar musu ka ba su kuɗin su kuma in lokaci ya yi su baka kuɗi kamar dai ka siyan musu da kuɗi ne da kuɗi ga shinkafa bashi bayan wata uku ka biya dubu ashirin sai ya karɓa sai ya matsa ka ce za ka siyan min da ita dubu ta, shi kuma miskini da awa shi da kuɗi sai ya baka shinkafar yanzu bai siya a wajen ka dubu ashirin sai ka danka masa kuɗi garin kuɗi dubu tara shi kuma bayan ya samu kuɗi bayan wata uku sai ya baka dubu ashirin wannan al'ina kenan idan ta baya cin bil'ina in dai kuka koma kuna irin wannan kasuwancin wa akhastum aznabal baqar kuma hankalinku ya koma gona ko kuma ya koma kiwo ma'ana shine kasuwancin ku kenan wa raditum bizar kuka yi imani dubu bisa dubu da harkar noma wa tarattumul jihad fi sabilillah kuka kyale jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah to sallata Allahu alaikum zullan Allah zai dora muku kaskanci shi yasa yanzu ga nan da yawa amma yawan namu ba shi da amfani ba mu da tsari kwata-kwata shi addini yana na ayar ya yake amma mu fa muke shan wahala addini ba abin da yake raguwa a kansa yanzu muka zo muka ce da Allah ga wani abu na addini ya taso muna so da Allah jama'a a tashi a taimakawa harka addini mu muna so mu shiga aljanna tare da sahabbai amma ba ma yin yadda sahabbai suke yi manzo Allah sallama ya ga wani bawan Allah ya zo ya tashi jikinsa kace kace kayansa abin tausayi ga imani amma ba sutura ana ma gano jikinsa malala ya tashi ya ce ku yi sadaka saboda Allah jama'a kawai wani ya tashi ya ɗauko zakumi ya aje ya ɗauko sadaka ya watsa a ciki kowa ya gani take wannan ma ya ɗauko kankace mai wannan an kusa binne shi da sadaka manzala ya dinga da murna yana far'a har aka hango haƙoransa manzala su ma ce man sanna fil islami sunnatan hasana wannan hadisin sababinsa kenan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'a to wancan shi ya fara gwadawa mutane to amma mu yanzu abin takeici saboda tsabagen yadda da muka yi da harkar mu ta abinci da kasuwanci to za ku ga gaba ɗaya mun saki harkar taimako domin ƙarfafa addini ba abin da yake shan wahala irin neman tallafi yanzu da za a zo a ce a haɗa tallafin marayu jama'a sun cika to abin da za a samu za ka ga ba shi da yawa amma gobe a ce a kowa ya a ce kowa ya kawo sunansa wanda zai tallafa ya ga yar takardar da za a cika ba ta da yawa kuma list din abin da za a bayar ba shi da yawa amma da zaka ce gobe duk wanda yake bukata an hada tallafi wanda yake bukata ya rubuto sunansa ya faɗi abin da yake bukata a nan ne zaka ga himma aiki da cikawa to dan me yasa a can kaza kuma a nan kaza sabai sun fi mu talauci a lokacin su amma saboda sun yarda da asalin mabda'in waje hadin fi sabilihi to aiki suke tukuru wajen su ga cewa lallai sun gwada wa Allah cewa suna Allah ne to abinda sa ne mana wannan faɗakarwar a ƙarshe ƴan uwa dan tunatar da mu yanzu lokaci ne na da'a mu ƙara muraja'ar ƙaunar mu da Allah da kuma tsabagen imani da shi mu sake muraji'ar kaunanmu da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma haƙiƙanin yadda da maganganunsa sannan kuma mu tashi mu karfafa addini Ƙarfafa addini da taimakon addini wani lokacin ladansa yana fifitan ladan ƙiyamun laili da kake da azumin da kake na nafila saboda wancan kanka kakewa wannan kuma kana yi wa kanka kuma sannan kana yi wa waɗansu su su amfana a duniya kai kuma ka amfana a lahira saboda dole sai mun tashi tsaye mun raya a ba'atul muta'addiya wato da'ad da idan ka yi ta amfanin ta zai tsallake kai kai kan wani Abdullahi dan Abbas kamar yadda Imam Tabarani ya rawaito a cikin Al-Mu'jam al-Awsat bi isnadin jayyid kamar yadda Imam al-Haythami ya faɗa da Imam al-Hakim a cikin Mustadrak da Imam al-Baihaqi a cikin As-Sunan manzo Allah daga Abdullahi dan Abbas wata rana ana cikin ittikafi ya ga wani cikin sahabbai ko cikin mahalartan a cikin damuwa sai matsa kusa da shi ya ce ya raganka cikin damuwa ana itikafi kowa yana wara ya ce wani ne yake bi na bashi akwai kudinsa a kai Abdullahi ya Abbas ba shi da kudin da zai taimaka mai amma dai yana so ya taimaki addini ta hanyar taimakon wannan bawan Allah sai ce to ko in je masa magana ko zai rage maka ya ce to in ka so zaka iya ya tashi zai fita ya fita kalmar sai mutumin ya janyo shi ya ce ka manta kana cikin masallaci ne kana itikafi ya ce ha ban manta ba ai na fasa ittikafin kuma na samu abin da ya fi ittikafin ya ce domin naji ma'abocin wannan kabarin ya nuna kabarin annabi zama ya ce na ji shi yana cewa ni in tashi in raka ɗan uwana don buƙatar sa ta biya ilan buƙatar ta biya shi ma zai samu nutsuwa ya zo ya yi wa addini hidima ya ce shi ya fiye min fiye da in yi itikafi a cikin masallaci na shekara ashirin to kaga kenan su suna kula da taimakawa junansu da kuma gina al'umma da raya al'umma da kuma gina addinin da kokarin ciyar da shi gaba in aka yi masa haka aka bar shi to kuma addinin shi zai zo dinga mana hidima da zaran mun iya daukar nauyin projects din mu muna iya ciyar da su gaba to za a zo lokacin da masallaci irin wannan shine zai dinga cewa ku kawo 'ya'yanku an samu vacancy na aiki kaza an samu makaranta a wuri kaza an samu waƙafin gida a wuri kaza ai akwai inda suke yin haka yanzu ka je Sudan ka gani masallaci ka masallacin da bai fi girma wannan masallaci amma yana da gidaje na waƙafi kuma wallahi mutane ne masu karamin karfi suke hadawa su sai ka ga wannan waƙafin shine in aka samu wani mutum ya gigice saboda talauci a cikin unguwa za a zo a sa shi a cikin waƙafin kafin lokacin da Allah zai hore masa in aka ɗauko liman za a ɗauko liman a bashi cito ga gida ka zo ka zauna ka nutsu kuma kaga ana kula da hurmarsa muku anan za a ga limamai sai dai a sa musu sharadi da ka'idoji kuma rayuwarsu ba wanda ya sayar da suke rayuwa masu hidimar masallaci su ne hidiman masallaci su ne sauraron karatu kuma su fi kowa shan wahala a rayuwa ba ruwan kowa da su gani ake ma dole su yanzu da a ce za a zo a bakara ba a kunna inji ba kai baka ka taimakawa wajen biyan kuɗin mai Baka ka taimakawa wajen share masallacin Baka ka taimakawa wajen maintaining injin Baka ka taimakawa hatta wajen kunnawa amma wani zai ce kai waɗannan wallahi sun cika makara har yanzu ba su kunna mana inji ba to in ya zan da haka to fata rabba su hatta ya ce Allahu bi amri Allah ya ba mu ikon taimakawa addini Allah ya ba mu ikon jajircewa wajen nuna kaunar mu da soyayyar mu zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin